jama'a asalamu alaikum barkanmu da haduwa da ku a tashar salinga radio wannan tasha an kirkiro shi ne domin ya sadu da ɗimbin al'umma musamman ma masu jin yaren hausa domin sauraron shirye-shirye a cikin wannan yare na hausa za a kawo shirye-shirye wanda zai ilmanta kwarai da gaske kuma zai kawo abubuwa wanda al'umma na duniya ya kamata su sani musamman ababen da ke faruwa a kasashen da ake yaren hausa ɗauka a afirka ne a afirka ma za mu fi mai da hankali a nigeria musamman ma a arewacin nigeria inda za mu riga muku shirye-shirye abin da ya shafi addini siyasa da kuma makamantansu muna fata za ku kasance da salinga rediyo mun gode.